الحمد لله الذي قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد وإن فكي سورانينا لكم وكلنا الذي ولنا اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا أشلين دا هدوك وتم المحرم hijirar babba ɗan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam biyu wanda shi ya daidai da sha uku ga watan tara shekara 2020 inda muke gabatar muku da darasi cikin littafin wato muhammadin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ta'azimu kafin mu shiga cikin littafin muhabbatin nabi san annabi da kuma girmama shi wannan ita ce halka ta ashirin da biyu ina ganin haka ne ko ali halka ta ashirin da biyu gobe insha Allah za mu fara komawa karatu na hukubatun mana tarihi ma baina wafatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila maqtal al-husayn sana 61 sannan jibi rin talata za mu koma masallacin ɗan fodiyo inda muke karanta littafin wato a alfitinatu fi hayatul anbiya wa sahaba na shek Sa'ad Yusuf Abu Aziz insha Allah to daga nan za mu dudduba yiwuwar komawa karatuttukan mu na magariba zuwa isha'i in Allah ya yarda a malam ya faɗa ya ci gaba da ina ganin ashirin da biyu ne a ne an yabu fi ka gaskiya ba a ne ashirin da biyu ne wannan ko shakka ba na yi hibzu hurmatu baladi almadinatin nabawiyya tsara mutuncin garin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake almadina Annabawiya kunga madina kowane birni ana jingina shi zuwa ga shi amma shi wannan garin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kadai ake jingina shi madinatun nabawiyya ita madinatun nabawiyya din nan za mu ga cewa alfaza zai cikin ishiriniya a gurare daban-daban ko ya haɗa su da makka ko kuma yi maganan akan abin da ya shafi ita madinar ita kaɗai لا mu ga yana cewa sabauta ila duniya wa dullub وقرك wa garraka min هربو batinuha harbu لا يكر بك القرب بيسرب نور للنبوة لا يكبو تشارك في إدراكه الطرف والقلب الفاذا ديتي صبوتك كاكا إلى الدنيا زوى الدنيا wa zullubi duk kuma ma'abucin hankali la yasbu bai karkata zuwa ga duniya wa zullubi duk wani ma'abucin hankali la yasbu bai karkata zuwa ga duniya wa garraka min hasalmu sannan zaman lafiya yi ruɗe ka da wannan duniyan wanda ba ha cikin ta harbu yaƙi sai ce su fazarha wannan duniyar ka batta wa sharri kai gabas domin shi yana andalus ne tana yamma ga ne la yaqirru bikal garbu kada zaman yamma ya tabbatar da kai sai ya ce bi yasriba nuru a san ba? akwai haske lin nubuwati na annabta wanda la yaqu baya ainihin wato bicewa haka wannan shine bi yasriba nuru a can ba akwai haske na annabta wanda baya ainihin wato bacewa wannan hasken da haka yake faɗa cewa akwai hafzu hurmati baladihi al-madinatul kiyaye wato alfarmar kasar garin madina ba don komai ba saboda kasancewa ƙasa ce wacce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya zaɓi ya zama nan ne inda annabu zai ainihin wato kwanta wannan yana daga cikin dalilai garin da Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zama tunan ne zai kwanta haka za mu ga cewa in ka ga gurare da yawa yana yawa fa innaha muhajiruhu domin nan ne inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi hijira nan ne inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi hijira kamar yadda za mu ga cewa wani gurin alfazazi yana faɗa sai ce muhajiruhu haza wato nan inda annabi ya hijira ne ga kuma inda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shine da haka gurare da yawa ya yi ba madina to amma ku kalla ku gani wasu masu a san annabi kin garin madina suke ko kin mutanen da ke cikin garin madina suke wannan ita ce ɗabi'arsu wani gurin yana faɗa yana cewa fadunaka na riƙashe ka fadunaka yana daga cikin af'al min asma'il afla ma'ana hukus sai ce faqsithu kan fatima manzon Allah sallallahu alaihi wa hawan wajen so na ɗabi'a wa mahabbatar da kuma so don Allah ya baka lada ta hanyar duk abin da annabi ya zo da shi daga wajen Allah ka bi sai ya ce wa fi tsaibati a can madina idan ka je marzi ka tarmaza izare ka hancin ka hisbatin saboda neman lada a wurin Allah wannan kuma cewa mutum ya tarmaza hancinsa a kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aiki ne da babu hadisin da annabi ya karantar da haka sannan ba a samu magabata suna yin haka ba sai ce amma wa hasbuka ya ishe ka an a ce ka yi aiki ka yi ɗawainiya da makkata ka tafi makkata kurbatan saboda aikin neman kusanci zuwa ga Allah sai ce sabiru akwai dutsen sabiru wa uhudun akwai uhudu sai ce waɗannan wuraren da ake samun dutsen sabiru da dutsen kudu sai ya ce akramul ardi turbatan ita ce kasa mafi girma a wajen Allah sai ya ce muhajir ko nan inda dutsen kudu yake nan ne inda annabi ya hijira wa zalika mab'asu can inda dutsen sabilu yake nan ne inda aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka duk mutumin da ya karanta alqur'ani ya duba da kyau zai ga Allah subhanahu wa ta'ala a Ƙur'ani a gurare da dama yana ishara a kan waɗannan guraren da kuma garin da manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama aka haife shi wanda a nan ya taso shine garin Makka muna da sura a Ƙur'ani guda sukutum sunanta suratul balad suratul mai suratul balad da haka za mu ga a farkonta Allah cewa la uqsimu bi yau bi hadal balad wannan ladin sila ce li ta'qidil qasam ba wai na fari bane akwai wanda suka ce la uqsimu bi hadal balad ba sai na rantsi da wannan garin ba saboda girman sa a'a la uqsimu bi hadal balad taqdirin sa uqsimu bi hadal balad ina rantsuwa da wannan garin na maka shine yuqsimu Allah ta'ala kasaman mu'akkada Allah yana rantsuwa rantsuwa abin ƙarfafawa shi yasa a wajensu yana da bambanci da kace uqsimu daga ce la Shi ne abin da Allah ya faɗa a cikin yace la uqsimu bi yawmil qiyama takadirin shi shine wa uqsimu bi yawmil qiyama ina rantsuwa da ranar tashin alkiyama da haka Allah yana rantsuwa rantsuwar da take abin karfafawa shi yasa aka kawo la wacce ta zama sila ce li ta'kidin nafi ko لتعقيد القصر wannan balad din ita ce allati sharafaha Allah ta'ala faja'alaha haraman Allah ya sanya ta harami waja'ala fiha haraman aminan masabatan lin-nas wa amna Allah ya sanya ta ta zama harami amintaccen guri wanda kowa yake so ya ji masama wa yaj'alna al-bayta masabatan lin in ka taba zuwa makka Allah ya kai ka wanda bai je ba Allah ya bashi ikon zuwa kuma kana so ka more ka fara zuwa umara ne daga nan sai ka je aikin hajji saboda haka Allah ya kawo yanayi in ka tafi umara daga nan in ka tafi aikin hajji za ka ga aikin hajji ana shan wahala kwarin gaske gaske amma tare da haka za ka ga mutum da ya dawo kafin mu fara zuwa umara akwai wani dan uwa Allah ya kara masa lafiya alhaji sani rimi inda zai je sa sai ga kunna saudiya yana ta kallo zai ce to ko me abun kallo a nan Allah ba don ba zuwa gurin kai ba kaga abin da ke gurin to ba za ka zo in ka ga mutum ya tasa talabishin yana kallon saudiya ba za ka san menene dalilin da yasa yake ta kallon saudiya ba saboda muhajiruhu hada kudalika mab'asu wannan garin na makka Allah subhanahu wata'ala ya rantsi da shi sannan Allah ya ce wa anta hillun bi hadal balad shine wa anta muqimun fi hadal balad al jalil al wato kana mai zaunawa a cikin wannan gari babba mai girma fi halatayi hilli wal ihram a halaye guda biyu halin lokacin da kai ainihin wato alhil wal ihram وكأنه تعالى جعل من أسباب شرف مكة كمان الله يفن يقيد سكين دليل ديسا مكة سام درجة شين أن رسول الله مقيم فيها سبب النبي نزل سكين تلي kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi ya zauna cikin garin Makka shi yasa Allah ya bata wannan daraja shine wa anta hillu bi balad sannan a gaba Allah ya rantsi da wa walidin wa ma walad Allah ya rantsi da ɗa da abin da kuma wato mahaifin ya haifa shi shine wa mu ta'ala bi kulli walidin wa kulli mauludin to da haka zamu ga sura guda muke da ita suratul balad suratul balad dinnan kuma kowa ya sani garin da ake nufi ba garin Najeriya bane ko garin Kaduna ko garin ina ko Lagos ko a'a garin makka shi kaɗai ake ainihin wato ne sannan za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala a wani gurin muna da sura 50 Allah maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa shi ma a nan ya ce wattini wazzaito malamai sun ta saɓani mai ake nufi da attino mai ake nufi da kuma azaitu azaitu mun riga mun sani wato bishiya ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa tare da cewa malamai suna da saɓani akan menene aktini wa zaitun to ba tafsiri muke bayan su sannan Allah ya ce wa turu sini Allah ya rantse da dutsen turu sini inda ya munajati da annabi Musa sannan ya ƙara faɗa ya ce wa hadal baladil amin Allah ya ƙara rantsuwa ya ce na rantse da wannan garin na Makka wanda yake amintacce shine wa hadal baladil amin يعني مكة الذي أكرمه الله تعالى بأن جعل فيه أول بيت للإبادة كيد الله يكاو فرقا آتي يسا دن إبادة ودع للناس واند أكا سنيا غمتاني تتندكو كغا الله مدوك تنسركي أتنيا سوكد سورة سقطو يسا مت سونا سورة البلد يسي لا أقسم بهذا البلد نما أنا إنا رنسوا جفنن غرن نمكة sannan ya zo ce wato wa hadha amin da wannan garin na makka wanda yake amintacce to ka san wannan garin yana da kima shi yasa duk yadda mutum Allah zai jarrabe shi da kin makka da madina sai dai ya hakuri babu yadda zai yi inda za ka buɗe ƙur'ani ka karanta haka za ka ci gaba da barin ƙur'ani za ka ga surorinsa ko ka gama kiyatun ne ko ka gama daniyatun ba wata sura a duniya da za ka gani ka buɗe ƙur'ani a ce maka tana da alaka da wani gari ko dai ta sauka a garin makka ko ta sauka a garin ma a garin madina saboda mai maganar da alfadari ya faɗa ya ce sabiru wa uhudun akramul ardi turbatan dutsen sabiru inda makka yake da dutsen uhudu inda madina yake nan ne ƙasar da ta fi kowace ƙasa tsarki a gurin Allah sai ce muhajiru haza nan inda dutsen Uhud yake nan ne inda annabi hijira ya taho wa zalika mab'asu can kuma dutsen Sabiru can ne inda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka ku duba ku gani yadda su yan shi'a totally dama ku ajiye su gefe kowane ɗan shi'a yana da aƙida ko abu ne da yake rubuta a littattafansu cewa karbala ko inda aka binne sai dina ya fi Makka da Madina daraja shi yasa suke iya zuwa garin Makka da Madina su tada rigima a ciki Makka da Madina ne za mu ga Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin suratul hajji Allah ya faɗi cewa wato waɗanda suka kafirce ma ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala innal ladina kafaru wato wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram alladhi إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسيح الحرام الذي جعلناه للناس سواء الآتف فيه والبعد الله يتي ومن من فيه بإلهاد بظلم يذقه من عذاب أليم da kayi nufin aikin banna a garin maka ko ba ka yi ba Allah sai ya maka uku ba sai ya ɗanɗana maka azaba idan ka musulmi in na kirki ne mai ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da gaske ake yi to ya kamata zaman to yana ganin girman ƙasar makka da ƙasar madina sama da kowane irin gari a duniya wannan kuma ita ce a mu. shi yasa wasu za su ce wai ba ma yadda a zagi maka a'a akwai siyasa wacce shugabannin saudiya suke tafiya a kanta harkar mulki da amma ta ɓangaren aƙida to wannan kuma sai dai kai haƙuri yawwa yasa da yawa muna roƙon Allah ya azabta su wani da ya samu kuɗi hmm, shi kenan in ya je ya dawo shi kenan kun daina rikici da shi dan zai je ya ga inda annabin yake a kwance amma zai ga addinin da ake yi a garin su ya saba ma inda annabi yake a kwance duk wannan shirin ba za ka je ka gana yin shi a Madina ba Allah ka dukan alfarari da yake cewa bana bi shirki arfa a masjidin. ta kallafa hufin arfi afdala ma'ahadi falillahi ma ahala maqalata mushidi ta zayyana fi duniya bi nuri muhammadin fa hallas bihi fi ma'amalin wa tahallal Allah ka dukan alfarari yace bana annabi ya gina arfa a masjidin mafi daukakar masallaci Likara bi shirki dan ya rubuta shirka isa yana barin makka ya tafi madina ko gida bai fara gina makansa ba masallaci ya fara gina ba sai ya ce takallafahu annabi ya bar wannan masallacin na fil ardi a doron ƙasa afdala ma ahadi a matsayin mafificin wajen da yake masaukin da mutane suke zuwa suna dawowa shi yasa in aka bude kulliya wasu sai kaga suna sa haka? da ma'anar gurin da ake zuwa a je a dawo sai ya ce falillahi ma ahala abin mamaki ya tabbata mai ikai daɗin makalata munshidin maganar mai rera waka da yake cewa ta zayyana duniya duniya ta yi haske binuri muhammadu da hasken da annabi ya zo da shi daga wajen Allah na shirya sai ce fahallat bihi wato sai duniya ce ainihin wato kwalliya da annabi fi ma'amani a cikin aminci wata hallaci ta ainihin wato ƙariyin kwalliya ɗin ko fahallar sai duniya ta sauka wato bihi ga annan saboda aiko annabi fi ma'amanin cikin aminci wata hallaki sannan duniya sai kwalliya da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka wannan ita ce aqidar mu ba ma daukar wani guri mu ci ya wani guri sai idan Allah ne ya faɗa kuma Allah madaukakin sarki ya riga ya ba mu ka'ida a Qur'ani cewa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar Allah shi yake zaɓar abin da ya ga dama ya ce wani ya fi wani ma kana lahu marfiya to ganin damar Allah ne ya zaɓi makka da madina ya ce sun fi kowane gari a duniya kuma wannan zan faɗe shi kai tsaye in ka ce kana buƙatar dalili sai in ce maka ga dalili ga dalili ga dalilin da ke nuna cewa garin makka da garin madina ya fi kowane gari a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sannan wa daru nusratihi da kuma ainihin wato gidan taimakon annabi wa baladu ansarihi sannan nan ne garin ansa mutanen da suka taimaka wa manzon Allah wa mahallu iqamati dinihi nan ne inda annabi ya amfani da shi ya tsayar da addininsa wa manfalihi nan ne inda aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan wa fiha a cikin madina ne akwai masjiduhu masallacin annabi khairu al-masajidi mafi alherin masallaci ba'adal masjidil haram bayan masallaci mai alfarma da haka za ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da kalman almasjidu da kuma almasajidu a gurare a cikin alkur'ani da yawa wanda galibin inda Allah maɗaukakin sarki amfani da kalman almasjidu a cikin alkur'ani zaka ga mafi yawanci yana komawa zuwa ga waɗannan masallatan ainihin wato guda biyu ne masallaci mai alfarma za ku ga cewa yana komawa mafi yawanci zuwa ga waɗannan masallatan guda biyu ne masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai kuma masallacin makka inda annabi nan ya fara sallah Allah yana faɗa yana cewa qad nara taqalluba wajhika fis sama'i فلنولينك قبلة ترضاها ول وجهك شطر المسجد الحرام مسجد الحرام ما صلاتي من الفرما أنا لكم ما صلاتي مكة فينا صلى الله يقار فأتي ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربكم والله بقافل أما تعمل صلى الله يقار فأتي ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم وخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون لا كان دكا أنا نفهم مسلاتي من الفرما مسلات مكة كما يدعى الله مدعوكين سركية وقتلوهم حيث تكفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل wala tuqatiluhum inda al-masjid al-haram kakku yake su a wajen masallaci mai alfarma hatta yuqatiluhum fihi fa in qataluhum faqatiluhum kadhalika jazaa'ul kafirin sannan haka zamu ga da yazo maganan wa atimmal hajj wal umrata lillahi har yaje inda Allah yake cewa tilka asharatun kamila ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله إن الله واعلموا أن الله شديد العقاب sannan haka za mu ga Allah yana cewa yas'alunaka an ash-shahr al-haram qitalun fihi sai ce qul qitalun fihi kabirun wa saddun an sabilillah sai ce wa kufrun bihi sannan wal masjid haram da ce ma Allah da kuma masallaci mai alfarma wa ikhraju ahlihi da fitar da ‘yan garin daga ciki akbaru inda Allah ya fi girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. sannan abin da Allah madaukakin sarki ya ƙara faɗa ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tuhillu sha'airallahi wal sha'ar al harama wala al hadi wala al qala'id wala amin al harama naka bait al harama nan wajen shine masallaci mai alfarma da haka a cikin ayar Allah ya ƙara faɗa ya ce wala yajrimannakum shan'anu qawmin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu wanda yana nufin cewa masallaci mai alfarmani sannan Allah ya ƙara faɗa ya ce ja'alallahu al-ka'abatal baital harama qiyaman lin-nas kun ga ka'abatal harama shine baitul haram din wa shahr al-haram wa al hadiya wa to wal qala'id zalika li ta'lamu anna Allah ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi wa anna Allah bi kulli shay'in alim sannan Allah yake wa malahum Allah yu'adhibuhum Allah wa hum yasudduna 'anil masjidil haram wa ma kanu awliya'ahu in awliya'ahu illa almuttaquna walakin aktharuhum la ya'lamun duka wannan sannan haka zamu ga Allah yana ce mana kaifa yakunu lil mushrikeena ahadun inda Allah wa inda rasulihi illa alladhina ahadtum inda almasjidil haram sai wanda kuka alƙawari da su a wajen ɗakin Allah mai alfarma wa mastaqamu lakum fastaqimu lahum inna Allah sannan haka zamu ga Allah yana cewa aja'altum siqayata al وإمارة المسجد الهرام فمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهل في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالم سلم الله يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام كسكوا سنتم صلى في الحرم بعد آمهم هذا وإن كنتم عائلة فسوف يبنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم sannan Allah yake subhanan ladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi laka min al-masjid al-haram shine masallaci mai alkarma mun kawo ayar suratul hajj azu sannan zamu ga Allah yana ce mana humul ladina kafaru wa su duk masjid al-haram wal hadiya ma'kufan an yablugha mahilla ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم مأرة بغير علم هزوا كرشن آية سنة هكا الله يتآرى فقال قد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين مهلكين رؤوسكم ومكسرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا كريما da haka za ku ga duk inda Allah madaukakin sarki ya kira almasjidul haram za ku ga yana ɗabbaƙuwa akan masallacin makka ne to ne malam yake faɗa yake cewa wafiha ita kuma madina sai aka jingina masallacin ake ce masa masjidun nabawi masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tare da cewa shi ma masallacin harami ne dan ta madina annabi ya ce yadda annabi ibrahim ya sanya makka ta zama harami Allah na roƙe ka ka sanya madina ta zama harami laka wal maqsud abinda ake nufi min ta'zimil madinati wajen girmama madina huwa ta'zimu hurmat hurmatuha ko hurmat huwa hurmatiha shine girmama alfarman madinatin wa hada amrun wajibun wannan al'amari ne wanda ya zama wajibi fi haƙƙi man sakana biya. har cikin haƙƙin duk wanda ke zaune a ciki aw dakhala fiha ko ka shiga cikin ta ka da yin umara ko aikin hajji da abin da zai bayu kai banna a ciki ka tuna cewa wannan ƙasar da ka je fa halitta yana kwanta a cikin ta shi yasa al imamu maliku aka ce ko yawo bai tafi da takalmi a Madina da aka yi masa magana mai dalili yace yana jin kunyar Allah ƙasar da manzon Allah yake kwanta a cikin ta yana taka ta da kama. abin da ya faɗa ke ma ya ji tare da abin da ya wajaba ala ha akan waɗanda suke zaune a cikinta ta min mura'ati haqqil mutawarati na kula da haƙƙi na makotaka husnul ta'addub da kuma kyakkyawan ladabi fiha a cikinta ta وذلك لما لها من المنزلة saboda abin da makka madina take da shi na matsayi da daraja inda Allah a wajen Allah wa inda rasulihi da kuma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ya zo cikin littafin hukukun nabi a mujalladin sa na biyu shafi na ɗari hudu da casa'in da uku an kawo wannan magana amma yau sai kaga mutum yana da awar san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma makka da madina ba su da kima a gurinsa akwai wani gari ko wata ƙasa ya fi ganin kimar ta sama da ƙasar da Allah maɗaukakin sarki ya dinga wannan ambatan a Qur'ani ya fi ganin ta to shine malam yace wa yata akadu fiha al-amal salih yana karfafuwa a cikin ka in Allah ya jarrabe ka da zama a Madina to ka dinga yin aiki mai kyau wa tazdadu fiha as-sayyi'atu qubhan da haka sannan aiki mara kyau yana karuwa wajen muni da sharafin makani saboda darajar kura in kai sallah a masallacin manzon Allah kai sallah a Najeriya ba lada iri dai Allah zai bayar ba dan Allah ya ta gurin haka in kai aikin banna ba daidai ba ne aikin banna a makka da madina da aikin banna a najeriya sannan mutane ya kamata su sani idan an ce makka da madina kan ku ɗauka ga baki ɗin ƙasar ake magana a'a akwai iya hudu na harin so da ba mamaki mutane su ga ana yin abu a jidda ko ana yin abu a yadda sai su ɗauko hukuncin makka da madina sai su ba jidda koriya wannan abin kuskure ne jidda birni ne wanda kowa yana da alaƙa da shi amma da ka fito daga jidda kana so za ka zo harami na makka za ka ga akwai inda suke rubutawa daga nan wajen duk wanda yake ba musulmi ba haram ne tsallaka nan wajen sai dai in shiga buttu za ka yi kai shiga ka kai musulmi ne amma ba musulmi ba ne kai ka shiga wannan kuma Allah kaɗai ke iya sanin abin da ke zuciya ɗan adam amma haka amma can riyad capital suci ne kaman abuja duk karkace da kowa za ka gani haka ma da kowa za ka gani a wajen da akwai wutar ruwa da waye da waye duk kowane tarkace za ka gani a nan wannan shi ne da haka mana roƙon Allah ya ƙara mana san garin makka da san garin madina saboda Allah ya girmama gurin manzon Allah ya girmama gurin wajibi ne ga musulmi duk abin da Allah ya girmama shi da annabi shi ma ya girmama wannan abu kamar yadda muna girmama manzon Allah muna kaunarsa ne dan Allah subhanahu ya girmama annabi ya so shi ya kuma lazumta mana cewa maso manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka ana nuna min cewa lokaci yayi za mu tsaya nan abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah subhanahu wata'ala kuma ya yafe mana wa bi hada qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh